Wàtàlátí wàtàlámù alára sólè lá wọ́n aláàlì a sáàbí yìí. Wọ́n wọ́n ní kẹta bí hajji yìí Amma bá wàtàlámù alaikun wa rahmatullahi wa barakatu. Àwọn ọmọdé ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe وقد احتج العلماء بهذه الآية في إبطال التقليد حقيقة ما لم يكن كما وجه دولنا آية وجن بات التقليد نعم ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها واتو كافرتهم وإن كافرتهم وإن شن wato yahudawa da nasara an gane bai hana su ba kafa hujja da hadisin sai da kun san a wannan ayan kai kafircin wayancan mutanen bai hana malamai kafa hujja da shi ba tunda shi ayan an saukar da shi ne ga yahudawa da nasara ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha bana maryam sai da manya manyan malaman su da kuma ainihin fada fadan su iyayen giji kuma bayan Allah kaga an saukar da ayar ne ga yahudu da nasara amma wannan bai hana malamai kama hujja da shi akan takalidi ba ana kama hujja da shi akan takalidi tsakanin musulmi da musulmi misali na'am لأن التشبيه يقع من جهة كفر أحدهم لم يقع لم يقع يوم تشبيه بأوكبا ta bangaren kafirci ɗayan wa imanin aka da kuma imanin ɗayan ba ta bangaren kafirci bane nan me alaka shine wa'ancan sun halaka domin sun yi takalidi da manyan malaman to mu ma yanzu in an samu wanda daga cikin mu yayi takalidi da malamin ya hallaka nan ba ana magana kafirci bane an gane wannan ko idan takalidin ya kai kafirci ya zama kafiri in takalidin bai kai kafirci ba ya yi takalidi amma musulmi ne shi kun gane ko wa innama waqa at-tashbih bayna at-taqlidain wato tashbih ya auku tsakanin takalidan nan guda biyu bai hujjatin lil muqallid ba tare da hujja ba ga shi muqallid din bai da hujja su yahudawa da nasara wanda kai yi takalidi da malaman ba su da hujja ka haka kai da kai takalidi da mazhabanka ko kai takalidi da imamin ka baka da hujja kama la da rajulun kafara fa kafara kamar yadda da wani mutum ya yi takariri sai ya kafirta wa ɓalla da akar fa ba, shi wani ya yi takariri sai ya samu zalibi. wa ɓalla da aka fi matsalacin duniya wani kuma ya yi takariri da wani a cikin duniyan duniyarsa sai ya kuskure sai sai kuskure fuskanta kana kullu kullu kana kullu wahidin maluman ala taqlid kowanne daga cikin su sawa'u wanda ya kafirta din ko wanda ya zunubi ko kuma wanda ya yi kuskure abin zargi ne akan da dalili kawai shi zuwa gani an zarge shi ba tare da hujja ba na'am li'anna kullu zalika taqlidin yushbihu ba'daha ba'd domin duk wannan taqlidi sashi yayi kama da sashi sai sun bambanta ne wajen kafirci ko rashin kafirci na'am wa in a al-asnam wa in ikhtalafat al-asnam fi duk da cewa zanubai sun yi sabani a gare shi wannan bayani ne na ibn abdul bar al-maliki a cikin jami'u bayanin ilmu wa fadli ya wannan bayanin a gane kaga ba maliki ne mazhaban amma yana faɗa ne da yana ko faɗa da me yana faɗa da sa'aliki na'am hmm. Abdul Bahiya Thank you. نعم النصيرية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم النصيرية النصيرية firqatun kharajat min ash-shi'a ita nusairiya wata kungiya ce da ta yi tawaye daga shi'a isnai a shari'a wani ya firqatun batiniya ita kungiya ce batiniya ga yace kungiya batiniya kawai kungiya ce wacce ta yi ridda kawai saboda yan batiniya galiban kungiyoyi ne da suka yi ridda suna fassara qur'ani akan zahiri da batini kuma fassaran gaba ɗaya ya fita daga fassara na musulunci na'am zaharat fi na salis al wannan ƙungiya ta bayyana a ƙarni na uku na hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuha yu'adduna yu'adduna min gullati shi'a wato mutanenta ana lissafa su daga cikin gullat na shi'a allazina allahu aliyan Wayanda suka allantar da aliyu suka mai da aliyu bin abi talib ya zama Allah abin bauta ومؤسس هذه الفرقة أبو شعيب محمد بن نسير wanda ya azata wannan kungiya sunan Abu Shu'aib Muhammad bin Nusayr An-Numairi na'am wa summiyat an kira wannan kungiya da wannan suna nisbatan ilayhi wato dangane zuwa ga wannan bawan Allah wa kira Muhammad bin bin Nusayr an asalin shi mutumin Iran ne zaka mafi yawan bidiyoyi wato ajamawa ne mafi yawan bidiyo za ka ci bidiyoyi sun zo daga iran iran iran a gani asalin shi mutumin farisa ne wa yutabarun nusairiyun wa yatabirun nusairiyun diyanatahum sirran su yan nusairiya suna lura da addinin su a matsayin sirri ba eh an wuce na yi. wa asulu min faris an yi shi sai ka fa cibi an gano wannan ko wato su yan nusairiya suna lura da addinin sirri in ka shiga addinin za a gaya ma sirri sirri kada sirri ya yi yawa to akwai matsala in ka ji ana sirri sirri abin ya yawa in ka ana wa'azi ya ce ai a kashe lasika to shi mafa za a tabbata tsiya ne to shi a kashe ba kowa in inna alhamdulillah sai a fara bayani to ka ga ga ka bincika to ba addini zai magana shi dai addini yana bukatar a yada shi ne to shi addini yana bukatar ya kaga ana sirri an kashi daga addini in ma an koma siyasa ko wani abu daban an gano wannan yau an koma siyasa a nan wajen za ga za a yi ta wasu abubuwa na sirri a yi mitin nan a koyi a nan kada gaya ba kowa to su nan aƙidan su ne ma fa sirri sai mutumin da ya shigo ciki aka ga an gamsu da kai ana jin ba a jin tsoron ka sanan sai aka yi ma abubuwan na'am wa tabi'un musayriyun diyanatihim sirran ko suna lura da diyanatahum diyanatahum asirinsu daga cikin asiri wanda yake mai zurfi asiri mai zurfi allati la yajuzu ifsha'u wanda baya halarta a yada ta sirri ne mai zurfi ba a so a yada kaga wayannan sun ma fi yan ismailiya badiniya sirri ina fatan gare iswa'un nan baya halarta a yada ta ga wani su wa qarrahu anna allazi yufshi shay'an minha kuma sun tabbatar lalle duk wanda yake yada wani abu daga cikin sirrin su sakamakon shi kisa sakamakon mutum kisa in yi haka sakamakon shi wato a rasa shi duk zai mutu a cikin mafi munin sura na shi za a kashe shi na'am li'annahu afsha sirr al-ali al-azim ali azim li'annahu afsha sirr ali azim domin ya yada sirrin Allah wanda yake maɗaukaki mai girma haza wa likauni mazhabihim kadalika to wannan kenan haza wannan kenan da kasancewa mazhabansu haka ai azhabu la yuridina an yansahu an anfusu wato ma abuta wannan mazhaba ba sa son su bayyana da kansu suna matsar koyewa eh, ba su a fili tsara kitaba anhum min as'ab al-umur to yanzu ana so ayi rubutu gare su yan abin nan zai yi ai rubutun adalci za a san hakikanin akidan su to wannan shi ya sanya rubutu kan wa'annan yan musayriya shi yana daga cikin mafi wahalan al'amura yana da wuya ka yi rubutu ka ba rubutun haƙƙin shi in ka rubuta wani abu to akwai abin da dole sai ya kuɓuce ma saboda sirrin ya yi yawa eh rashin gaskiya ya yi yawa ومن سيرتهم أيضا عدم جواز الإطلاع المرأة على أي سر من أسرار المذهب daga cikin ainihin me daga cikin tarihin su kuma su. rashin halaccin in kayar da mace akan kowane sirri daga cikin sirrin maza ba matar kama kana jin tsoronta ba bai halatta ma a gaya mata sirrin mazhaba ba yan nusa iriya ce amma ba a gaya mata wasu abubuwa iriya ba ta haka ne nazarin da ifatul aql domin ita mace a cikin nazarin su mai raunin hankali ce wal irada mai raunin irada wal annaha aksar sharran min ar kuma ta fi yawan sharri fiye da namiji mu aksar ihtiyala ta fi yawan dabara da makirci na'am wa hiya sababu sharr ita ita ce sababin kowace sharri kama ja fi kitabihim al-muqaddas kamar yanda yazo a cikin littafin su mai tsarki al-haft al-sharifa al-haft al-sharifa wa sir inda da'ifa wato kalmar sirri a wajen wannan da'ifa salasu ahruf harfofi guda uku shine sharrin wannan fa sirrin wannan kungiya din hiya ainun wa mimun wa sin shine ainun mimun sinun ainun ali bin abi talib mimun muhammad bin abdullah sinu salman al-farisi ana gyara salman al-farisi salman al-farisi an gane wannan ku? zuwa da haka in fasala mu abin su yanzu wannan wannan kungiyar kaga yanzu shugabannin da suke mulki a Syria yanzu duka su yan wannan akida ne an gane yan akida ce ta Nusairiya masu mulki tun daga babansu Hafiz al-Asad har zuwa ga yanzu mai mulki ya sunan shi yanzu ah, wancan wannan bashar ne ko bashar al-asad to dukansu gaba ɗaya suna da wannan aƙida su ɗin nan yadda ka san yan ismailiya haka suke wajen sirri ko sun fi su ma sannan wajen ibahiyya komai a halatta shi wayan na masu fi an gani? yana za ka ga shugaban za ka ɗauka bai damu da addini ba za ga kayan da yake sawa za ga mutanen da suna nan da addinin a zuciyarsu shi ya sanya idan yaƙi ya barke kaga inda yake kashe mutane duk wanda yake da alaka da ahlus sunna kisa ake sosai gare shi an gane wannan ko saboda bambancin akida kuma su yan iran suna kafirta yan ismailiya suna kafirta wa'annan yan shi'a iran sun fitar da wayannan daga cikin shi'a amma kuma idan yaki ya barke suna fifita na kan ahlus sunna kuma sai eh, shi yasa da yaki ya barke da gudu Iran ta shiga cikin yakin Iran ta kashe duk abin da ta kashe ko nawa ne ta kashe kudade masu yawa wajen ganin ta ba wayannan mutane kariya saboda yan shi'a ne yan uwanta an gane wannan ko amma dai matsalar shine talakawan garin Iran suna cewa mutanen Iran suna fitar da kuɗi mafi yawa akan security kuma security na waje ba na cikin gida ba iran tana kashe kuɗi wajen shiga harkar mutane kowace ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa akwai wakilan iran a wajen wakilan iran din masu zama hezbollah ko su zama to alka'ida ko su zama to yan wa'yan mutanen yan isis ita iran tana ba duk wata ƙungiya taimako shi yasa malamai shekaru biyu yake wani magana da wasu malamai da za ka taɓa ganin an kai ma iran hari ba tunda ake ana kai ma saudiya hari a sa bom amma ban da iran da ruwa guda biyu ba a kai musu hari ba a kai ma Qatar ba a kai musu hari ba a kai ma Iran saboda ta yakin da aka yi na matsalolin duk Usama bin Laden Iran ta taimaka wajen ba su training yasa ba ruwansu da Iran an gano wani ko to Iran ita ce duk wani abin da ya shafi duk wani abin da zai faruwa a duniya na bala'i da sauran na kullum bala kuma hannun Iran a ciki da sauran haka to ga ita Iran tana tana taimakawa da kuɗi to kuɗin nan yayi yawa kuɗin da ya kamata talakawa su ci abinci da shi shi ne suke fitarwa waje suna so so hikimar su suna so su dawo da daular su na farisa wanda zamanin umar dan kaddaf aka ci su da yaƙi din nan to kuma larabawan nan suna so sai a hankali a hankali sai sun kifar da su akan mulki ta hanyar yin amfani da agent su. za suna da agent ko ina kuma suna kashe kuɗi to talakawa yanzu sun gaji suka fara sun fara bore zanga-zanga cewa yanzu gashi nan an samu musu takunkumi gashi kuma kuɗin da ake fitarwa na a wajen security gashi kuma ta an zuwa ƙara kuɗin mai Wata talakawa na ta zanga-zanga har yanzu zanga-zanga ake a iran cewa su ba su yarda a ringa shiga harkar mutane su a su da yunwa ba da yanzu cikin tsananin yunwa mutanen iran ana jin tsoron kar su yi ma wilayatul faƙi ta waye eh za su iya ma wilayatul faƙi ta waye ta san yunwa ba a iya jure masa to yau da gobe da gobe wuce wasa za su yi kundin bala nan gaba su yi kibar da gwamnatin wayannan malaman da suke juya gwamnatin nan gaba za a nemi su a rasa wa su billah na'am na'am an yi karatu eh wajen a sa nan ba ake yake kuma nan da wani alaman da sariya oho ba sa yadda ka ga eh, gwargwarin za ka fahimta kawai a ah, shi da kan ba a ah, nuzariya daban ne nuzariya wata kungiya ce daban ba cikin su ne. a ga kan ismailiya ne albadiniya الأدب المفرد نعم الأدب المفرد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب إذا أقبل أقبل جميعا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai fuskanto yana fuskantowa ne gabaki daya wa idza adbara adbara jami'an in zai juya yana juyawa ne gaba kamar ya abin yake zai fuskanto ya fuskanto gaba daya in zai juya ya juya gaba daya a gaba ɗaya ki juya ba bai yin zai da kuma ya juya duka نعم حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى بن قاري نعم Haddasa أبي Nabi أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول cewa da yawa yakan ba da labari daga Annabi sai ya ce, na haddasi haddasa ni ahadab ahadab shafrain mai gashi a a magiftai wato magiftai nan yana da gashi da dan yawa haka abiyani kashain kenan daga cikin sifa na kyau ya zama to mutum yana da gashi a magiftai nan kare ya zama to nan babu gashi in babu gashi ma idan zai samu matsala dan kora kaɗan sai shige ma ido duwatsu su ringa shige don wannan gashi yana taimakawa sosai wajen ba da kariya ga ƙwayan ido an gane wannan in ka cikire shi ka shiga uku ba wuya za ka ci samun matsala ka. Allah yana da hikima cikin al'amuransa kaga wani zai ga gashi a wajen ya kawo gashi bai gani ba haka nan idan ana wa mutum irin wannan aski din zai ga ana kankare ne nan kuma zai kuɗa hanci ya ta kankare ana kwashe wannan gashin wannan gashin amfanin shi yana kura da ke shiga hancin yana yana bada yana tsare shi da zai ka kankare shi wajen kai kyau to duk wani ƙura na duniya zai shige ba ciki <laughs> na yana fi wa yana filtering kamar nau'in filta ne wani abu to kai kuma suka kankare shi na? ba wuya kai tamira mura baka sani ba kai kuma na'am na'am eh, dun tashain wato mai farin kwibi nan ki kobe shi nan gaba ɗaya farin Iza akbala akbala jami'an. Annabi in ya fuskanto yana fuskantowa ne gaba daya. Iza atbara atbara jami'an. In zai juya yana juyawa gaba daya. Lam tara ainun mislahu. Ido bai taba ganin misalin manzo manzo ba sallallahu alaihi wasallam. Lam tara. Kuma ido ba zai taba ganin kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Babun al-mustashar mu'taman. Babun mai neman shawara amintacce ne. Haddasa na Adam. Wanda ake neman shawara a wajen shi kai. Wanda ake neman shawara a wajen shi. amintacce ne in ka nemi shawara a wajen mutum to ka yarda da abin da ya baka shawara na'am حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أب... بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي هيثم النبي يأتي وأبي هيثم هل لك خادم شن كان هذا بوي بوي ولا زي أيك قال لا إيه إيه nam za a idza atana sabiyun Ya ce idan wasu prisonin yaƙi suka zo mana ka zo mana za mu baka ainihin sabiyun za mu baka ainihin hadin hutiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain ya ka zo ma annabi da kawuka guda biyu wato mutane guda biyu laysa ma'ahuma salisu babu na uku tare da su fa atahu abul haytham sai abul haytham ya jo na annabi alan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce iftar minhuma ka zaba daga cikin su qala ya rasulullah yace ya rasulullah to ka zaban mun kaga ya nemi shawara ka zaban mun na'am na'am fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam innal mustashar mu'taman sai annabi ce lalle wanda ake neman shawara da shi wanda ake ba shi ake neman shawara wajen sa abintacce ne uz haza karbi wannan fa inni ra'aytuhu yusalli domin ni na ga wannan yana sallah astausari tunda yana sallah ka yi masa wasiya da alkhairi wato wannan bawa musulmi ne shi yana sallah da aka kai masa wasiya ka kyautata masa fa qalat imra'atu sai matar shi ce ma anta bi ne ma qala fihi nabi illa an tutikahu tun na ce ka kyautata masa kai din nan ba za ka cimma abin da manzo Allah ya faɗa ba face sai ka yanta shi babu wani kyautatawa da ya wuce kai ne ka yanta shi in ji matar shi ta ba shi shawara ala fa huwa ana karɓar shawarar mace ba a kiran mutum bijin hajiya ga wannan bawan Allah mata shi ta ba shawara kuma ya amsa kuma sahabi ashe ana karɓar shawarar mace amma ba wai mutum ya dinga ba abubuwa tunani kana ce duk abin da mace ta faɗa mutum ya yi aiki da shi saboda tunanin ko wani tunani na su da kuskure amma wani lokacin mun kan baka shawara sai ka yi mamakin shawarar an gani to kuma yanzu da za ka baka shawara zai ce wallahi wani ga wani shawarar mata ta ta bani za a sha al'amari ya lalace an gane to mutum koyewa ma zai yana jin nauyi ya ce mace ta ba shi shawara amma har manzon Allah ummu salama ta ba shi shawara ko lokacin da manzon Allah na lokacin hudaybiya da ya ce wa sahabbansa su yanka dabba su yanka dabba ha su yi aski suka iya aski su yanka dabba suka iya yanka dabba annabi ce wa iyaz billahi yunus bai ce sahabbai da sun halaka ta ce ya rasulullah ba su halaka ba na ba su umarni zai gidi na kace ya rasu gaskiya abin da ka zo da shi din ba kowa zai iya jure masa ba kai musu uzuri amma zan ba da shawara in kana so ka san ba su saba maka ba ka zo ka yi aski a gaban su ka sa wanzami ya aske maka kai suna gani insha Allah za su yi sannan kuma ka zo ka sa a yanka dabba a gaba za su A annabi kuma yana zuwa kawai sai ya zauna ya kira wanzami ya ba da kai akai aski suna gani kawai kowa zai kama yi <laughs> ya yanka dabban ya suka yanka su ma kaga nan shawaran mace ya yi aiki da shi kuma ga shawaran ya yi tasiri kaga wannan hadisin da ke cewa da'atun nisa nadama yin da'a ga mata nadama ne laisa la iblaki hadisi ne maudu bai inganta ba an gane akwai abin da mace ta baka shawara kai kanka ka san shawaran ya shige ka duka abu zaka yi aiki da shi suna ba da shawara mai kyau lokaci lokaci kuma shawaran ta shirme ne saboda kwakwalwar ba irin naka bane ko na'am فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة للي الله بيتبع يكون النبي يكون خليفة إلا ولو بدانتان فاتينا دا أبو كان شاورا قدابي نعم بدانة تأمره بالمعروف wasu wasu abokan shawara suna umurtar shi da abu mai kyau suna hana shi munkari la ta'alu kibala wasu wasu bangare kuma ba sa takaita wajen barna ba sa takaitawa wajen balla suna ba shi mummunan shawara man yuka badanatu ba faqad wukiya wa man yuka na su duk wanda aka tsare shi daga miyagun abokan shawara to faqad wukiya hakika an tsare shi an an bashi kariya hmm. babun albishwara babun albishwara shawara nam haddathana sadaqa أنا أخبرنا ابن عيينة أن عمر بن أن عمر بن بن عبيد عمر بن حبيب أن عمر بن حبيب بن دينار عمر دكو عمر أنا عمرو ne عمرو بن حبيب عمرو دكو أنا كمان سيدا عمر بن دينار أن عمر بن دينار قال قراء ابن ابن عباس يا أنت وشاورهم في بعض الأمر في بعض الأمر إيه، وشاورهم في الأمر حدثنا آدم بن بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السر عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط والله متاني بس تبقى نيمن شاورا بكو كدان إلا هدو لأفضل مما بهدرته نعم فاتي أن شريت دسو زوا ga fiyayyen abin da ke tare da su summa tala dan sai karanta amrun shura bainahum al'amarin su shawara ne tsakanin su babu izo man ashara ala akin bi ghairi babu zulubin wanda yayi wanda ya yi ishara ga ɗan'uwanka ba tare da shari'a ba an nemi shawaranka sai ka ba da mugunyin shawara ga ɗan'uwanka. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني بكر بن عمرو عن ابي عثمان مسلم بن عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ya kirkiro a gare ni abinda bai ce na faɗa ya zaune zauni mazaunin shi a wutan nama. wa استشاره istasharahu المسلم al-muslim duk wanda dan uwan shi musulmi ya nemi shawaran shi fa ashara alayhi bi ghairi rushdin sai ya mishi shawara sai ba shawara ba tare da shari'a ba khanu to ya ha'ince shi na'am wa man afta fatiya wa man afta fatiya duk wanda ya bada fatawa bi ghairi tabbatin ba tabbas bada hmm. zunubin yana gare shi ai shine alama afta zunubin yana nan ga wanda ya bada wannan fatawa din kafin ka bada fatawa ka yi bincike ka cancance sannan ka bada fatawa hmm, na'am na'am sai me na'am Daga eh, da aka kamo shi an ganshi musulmi ne, da na kafirai ka kamo shi kuma annabi ya kasuwa ya ciyo shi. An zo da bayi eh, An bayi kafin kafin mu ba? kila kafirai suka kama su da shi kuma kaga wani bawa za ga a wani musulmi zai ga a kama shi a kai ta kila zai annabi ya siyo shi ko kuma aka kama annabi shi na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ala anas radiyallahu anhu ana dan malik ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkabu shimara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawa jaki nam wa yujibu da'watul abd wato kuma yana amsa gayyata na bawa bawa ya gayyaci annabi zuwa walima daurin aure to yana amsa gayyata na bawa wa kana yawmu bani quraiza ala himarin mahtu ya kasance ranar yakin bani quraiza yana kan wani rakumi wanda an sa mai takunkumi hablin min wato da igiya na ainihin kaban dabino alayhi a gare shi akwai wani igiya wani ikaf wani igiyan da ake daure ah. ainihin takunkumi da shi ala yake wa kana yud'a ila wa kana yud'a ila ya kasance ana gayyatar annabi zuwa ga biredi na sha'ir ana gayyatar shi zuwa ga biredi na sha'ir ko waina na sha'ir na'am an gane kuma waina na sha'ir shi ya yafi arha wato sha'ir nau'in alkama ne akwai alkama kala kala akwai subur akwai sha'ir akwai kaza akwai kaza to wannan akwai kam akwai hinda to wannan na sha'ir shi yafi kowanne shine wanda kowanne talaka ke ci to manzo Allah ana gayyatar shi walima eh wato ya zama waina ne na sha'ir kuma annabi ya zauna ya ci baya cewa dole ya sa ka'ida cewa sai an bashi kasu catfish sai an hada mai waliman irin abinci kaza shi baya zuwa walima sai an sai da suwan wata dole sannan kuma sai an bankare mai kaji a ciki akwai masu kawo sharuɗa kafin ka gayyace ni ka tabbatar ka shirya ka shirya don baka shirya ba bana zuwa waliman da ba shirya ba dole ne ya zamanto in za ka zo ka tanadar mun abinci iri kaza kuma ni bana cin shinkafa bana cin shinkafa yan Najeriya sa'annan kuma dole sai an sa kaji kuma kajin kazan ya zama to guda ɗaya bankararre zan tafi da shi gida guda ɗaya kuma a bankare shi a cikin kaji din a bankare shi a cikin abincin zai kai gida su shaida iyali su shaida mana in iyali na ce na nace san ce gashi nan sai ba su sako a gano wani, to manzan Allah yana zuwa ba tare da ya kawo sharuɗa ba na'am na'am wal ihalatil saniha eh, da kuma ainihin wato bota gurbatacce bota wanda yake ya fara don gurbata A gano wani, to ana gayyata annabi kuma ya amsa kiran botan bai gama lalacewa ba amma ya kusa amma da shi ne wato kan da shi za a dinga dan a cin wainan da shi ya dan sa wainan laushi manzan Allah kuma yana amsawa ya ci an gani wato ma'ana gwargwadon daidai ruwa ne kurji gwargwadon wadatan mai gayyata din shi mai wadata din mai gayyata bai da wadata amma kuma yana so ya yi walima yana so ya aikin alkhairi kada a raina mishi dan abin da ya samu ya bayar a amsa a masa addu'a Allah ya sa masa albarka Allah ya sa nan gaba ya bada abin da ya fi wannan hmm. kuka ji wannan hmm. eh qala wa haddasa sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rasil wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji akan wani sirdi tsohon sirdi walai khatifa wato akan sirdi akwai wadan wani matashi akwai wadan katifa ma to sawi arba'ata dirahima wato da wuya ya kai dirhami hudu a gari da wuya wannan katifan ya kai dirhami wato shi ya daura kan sirdin ya zauna a kai qala allahumma ja'alhu hajjan mabrura ya Allah ka sanya shi ya zama hajjun mabrur la riya a fi a fihi wala sum'a wanda babu riya a ciki babu jiyarwa wa hadha wa qad futihat alayhi al-ard wannan kenan wato hakika an ba annabi nasara wato an bai fituha a doron kasa ya ci garuwa da yaki nan mu'ahada fi hajjihi zalika mi'ati mi'ati a lokacin da aka yi ma annabi fatai ya ci duniya da yaki garuwa da dama sai annabi ya bada hadaya na raƙumma ɗari a cikin aikin hajji shi raƙumma ɗari an gane wannan ku lokacin akwai lokacin da aka mai fatawu makka wa da kala ha bijiyoshin musulmi ya shiga makka da runduna da sojoji na musulmai da ala rahlihi ra'asau sai dan sun kuyar da ainihin kansa akan ainihin wato raƙuminsa ya dan sun kuyar da kai hatta ta da masu kadimatan har ya kusa ya shafi kafan ainihin raƙumin wato kanshi ya kusa ya sunkuyar da kanshi har ya kusa ya shafi wajen kafan saboda tawazu ga Allah subhanahu wata'ala wa min tawadu'ihi saboda tawazu yana godiya ga Allah da ya bashi nasara daga cikin tawazu'un manzo sallam shine magana shi cewa la tufaddiluni ala yunus kada ku fifita ni akan yunus bin matta wala tufaddilu bainal anbiya kada ku fifita tsakanin annabawa na'am duk da cewa annabawa wani ya fi wani to ba daidai bane ku ringa fifitawa sai ai malam wani ya malam wani malam ku ringa irin wannan sai da amfani an gane annabawa tilkar rusul fadanna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa ma azalik duk da haka kada mu ringa ai manzon mu ya fi wannan annabawan ai annabawa ne ya fi wannan annabi ci kada ku yi nan ko ba yana nuna wai wani annabi bai fi wani annabi ba a'a babu daɗi kamar duka mu malamai ne sai wani ai malam wani kai kafin malam wani ai malam wani ko a wajen malam wani ya fi to kaga irin wannan ko kada zaka ji daɗi ba akwai ɗaliban da aka yi sauka da aka yi sauka sai suka zo suna ta ba malamai kyauta suka tsallake wasu malaman kenan malam wani bai bani wani gudunmuwa ba akwai daɗi irin wannan ko da ka san cewa malaman ka sun baka gudunmuwa wani da wani ka ji daɗin su amma wani kaza sai ka zo kana bada kyauta kana kana kashi na gode Allah saka rafi sai ka tsallake albarka ka tsallake mana sai kai gaba kuma kana so ka samu albarka ba daidai bane dukkan su gaba ɗaya malaman kare ka yi haƙuri ka ba kowa an gani in ba haka ba kowa kaga annabawa ba su da matsala dan wani annabi dan an cewa ne ya fi wani amma malamai a gaban su ka rinka cewa ka karɓi kallon da duk yi kokari amma gaskiya na fi son malam wani na wallahi ka fi kokari malam Allah ya saka da alkhairi shi yasa muka ce baka wannan kyauta suna ganin kanka zargi mutum ba ya yi hasada ka zarge shi wulaƙanci ya yi yawa ko wulaƙanci ya kai wulaƙanci ka tura shi zuwa ga haram ka tura shi zuwa ga hasada wani tura shi kai ka tura shi eh. abin da ɗalibai suke misali a makaranta idan an yayi su suna kawo injinar komai da komai na eh. malamai amma malamin da ya karantar da su sun ɗan tare da mai wani abu na musamman ta iwa shi kaɗai ne kuran ajin suka tanadar mai wani abu na gudun su kwaran na kokarin eh wannan suka zance wani shine shugaban ajin su ne kamar ko master ninju ko kaza shine dai malamin da ke rike da ajin hmm. suka ba shi wani kyauta wannan ba matsala bane na ana nufin gafi malamai sun taru wasu malamai a zaɓe su a ba su wasu malamai a hana su malaman da suke shiga ajin suna karantarwa kuskure ne amma shi baban ku asalin former sa'adin wanda ke ajin don kuma alkhairi wannan ba matsala bane dan shine ma zai shirye wasu a tare da shi za a shirye wasu abubuwa shi ne uban wannan ajin a gane bayan kun ba kowa ku ya bashi wannan daga bana tsammanin wannan kuskure ne wala ni ala Musa wato kada ku zabe ni akan Musa ku ce na fi Musa daraja duk da cewa annabi ya fi duk manzanni daraja amma saboda tawazu'u manzon Allah ya hana a rinka yawan maimaita wannan magana din wa nanu haqqu bi shakki min Ibrahim mu muka fi cancanta da shakka fiye da Ibrahim mu muka fi cancanci wannan yana daga cikin abu hadisi wanda yake zahiru a ta'arud wanda za ga cewa irin yan wayannan yan bid'a a kalaniyun su mutazila da sauran suke cewa hadisai na ahlus sunna suna karo da juna za mu ɗauka sun yi karo akwai wani karo tsakanin hadisan da hadisai annabi ya ce ana sayyidu da bai adama yawmal qiyama wala faqar ni ne shugaban ɗan adam gobe kiyama ba alfahari annabi ya ce shi ne fiyayyen annabawa anan kuma ya hana wala tukayyiruni ala wala tufaddiluni ko tufaddilu bainal anbiya sai ya hana wani irin hani ne wannan hani ne li tahrim ko hani ne na me ba na tahrim ne, an gane saboda haka ce wanda ya kara fi gidan jaka, ba yana nufin wai wasu ba wani bai fi wani bari a maimaita maganar bai da amfani kina abin da ke nuna maimaita maganar ka dinga ai wane ya fi wane ai a cikin malamai na na son wana kan wani kana kana faɗa bainan na kila ba a gaban shi mutumin irin wannan bai da amfani an gani, duk da cewa in malamai suna karantar da kai dole wanda ya fi ko haka nan in kana da abokai dole akwai abokinka da ya fi amma menene amfanin ka ringa maimaita shi ba tare da wani wani karina wani dalili mai karfi ba bai da amfani ku fahimci wannan ko na'am walau na ga su malabi sa yusuf ce mu muka fi cancanta da shakka fiye da ibrahim hmm. wato in har ibrahim in an ce ibrahim nan abin da ke nufi in har kuna ganin wani ibrahim ya yi shakka da ya ce rabbi arini kai ka tuhu yil mauta hmm. ya ubangiji ka nuna min yadda kake rayar da matattu sai Allah ya ce awalam tu'min hmm. baka yi imani ba ne. Ya ce bala ya ce na yi imani walakin me ya kuma inna kalbi saboda zuciya na ya samu nutsuwa ne ina so in samu haƙul yaqin ina so in samu nutsuwa ne a nan wajen Ibrahim ya yi shakka ne bin shakka ba wannan magana da ya faɗa na hannu a haƙu bi shak min Ibrahim wato in har Ibrahim ya yi shakka to mu muka fi cancanta mai shakka an ce ya faɗi wannan tawazu an dan ya ba annabi Ibrahim kariya ba fa shakka ya yi ba eh wala bisu ma labisa Yusuf fi sijin da a ce na zauna wato irin zaman da annabi yusuf ya yi a cikin kurkuku la'azantu da'i da na amsa wa mai kira wai mai kira ita wannan mata da ta yi gayyata da ya zauna a cikin kurkuku irin zaman da yusuf ya yi da ya amsa mai kira misali wato nan shi ba duk tawazu ya nuna musu cewa annabi yusuf ya yi kokari annabi yusuf ya yi kokari amma allah su wato ma'ana an sa mai doka cewa dole ne ya yi kaza ya yi kaza in bai kaza za a ci za a ci gaba da daure shi yace da ya amsa wa mai gayyata an gane wannan to amma nan yana nufin tawazu wato ma'ana ka abu cewa shi ba karamin kokari annabi Yusuf yayi ba da ya cije har ya samu nasara kan su an gane wannan na'am Yeah. yan eh. sai gaskiya ta bayyana ba to shi da shi a shi bawar da kari ne yana nufin irin zaman da Yusuf ya kurkuku da da inda misali kida annabi su ya samu nasara shi da ya amsa nan yana magana kila da maganar tawazu annabi su ya yi kokari wanda kila da shi ne da kila wato ma'ana da kila ba ba zai iya wannan kokarin da annabi su to an ce ya faɗi wannan min babu zai tun ka duba magana ta zuwa ne an gane cewa dai ka ku bibi da kana annabawa ai annaba sun fi wasu ko nan kuma da yace ka ku ka ku ni na fi shakka ne yau cancanta da shakka biye da Ibrahim kaga ai Ibrahim ba shakka yayi ba in ka duba abin duk khilafin asal ba wai hakikarin magana bane ya malamai sun ce wannan magana ya zo ne kan babin tawazu'u saboda annabi ibrahim bai yi shakka ba ballanta na ce shi annabi ya mutuncanta da shakka an gane in har ibrahim ya yi shakka to ni na mutuncanta da shakka dan kada wani ya zo ya ce zai soki annabi ibrahim kada wani ya ce zai so ya soki annabi yusuf kan wasu abubuwa ce sa sai ya toshe wannan kofa din amma duk abin da aka faɗa ba abin da ya faru ko ba abin da zai faru a ciki ya yi daidai da ayan nan na zuwa wa in kun tafi shakkin bimma zanna ilai. in har kana cikin shakka daga abin da na saukar gare ka fasalin da fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabl ka tambayi wa wa'annan da suka suke karanta littafi gabanin ka na'am muna magana cewa wannan da na amsa da amsa mai kira yana cikin cewa sai ɗauka mutum da sarki ce a kira shi eh. annabi su din wannan sai ɗauka kina haka da ya amsa ma sarki zai iya ɗauka kamar ga ba shi bane tun yanku sarki ya je wa sarki ne

ba wai abin zai faru ba ne eh dan ya toshe wannan kafa din na tunanin ana so a dan sauki ɗaya bangaren A gani ko abin da kuke magana tun da an ce ya zo ƙira za a bashi sarauta ko to yana so da ya amsa gayyatar wannan sarkin to amma yana so ne ya kare kanshi a tabbatar da ya an yi screening din shi tukuna ko a tabbatar da an yi screening din shi in an tabbatar da cewa bai da laifi in ya so sai sarki ya an gane ko wato shine ke cewa da na zauna irin zaman da Yusuf yayi a cikin kurkuku da na amsa mai gaita da na amsa ma wannan sarkin wanda ya kira ni domin ya bani mukami saboda kokarin da nayi ni kuma ina so sai an wanke ni an tabbatar ban da laifi sannan sai in amsa to wannan shine abin da suke magana cewa kila wannan zai iya zaman tuwa shine la'ajabtu da'i nan kan hadisin bukari ne ma ya kawo ai eh, shi nan bukari ya wani kuma a jira ba sai ba da yi eh, wai ko ba ma da shakkun wancan ah, ah, bayani ne a ba bai shakkun bayani shi suna magana yanayin fassarar na'am na'am ko ta nuna mata ga wani kusa da yana kutuntar zargin su to shine shi ma annabi ya cewa shi ne ma da ya amsa wannan gayyatar da kai na na zuwan shi misali a gane ku ba wai ba wai gayyata zuwa ga lalatun ai annabi Yusuf ai bai bai yi lalatun ba abin da ya faru yawwa wa qala lil ladhi qala eh asakalizu li nafsi kai eh, kaga sarki ya neme zuwa mashi bai so ya zo ba sai an gama su an tabbatar da bai da laifi bai sa abin da ya yi da wannan matar na'am nam wa qala qala lahu ya ce ma wanda ya ce masa ya kai rangariya yace ya fiye yan talikai zaka ibrahim yace wannan shine annabi ibrahim a gani ka gani duba wannan ya kai rangariya sai ce ibrahim to shi ba ai shi da kai rangariya duk wannan ka duba khilaful asl duk wannan wani irin tawadu ne manzo Allah yayi akan wani al'amari saboda baya san a wulakanta annabawa baya san a jingina annabi yusu zuwa ga abin nan akwai akwai akwai hadisi ma da yake ba na so a ba ba na so ku rinka cewa ana khairu min Yunus bin Matta kaga Yunus bin Matta a cikin annabawa illa zai shine karabi sosai za a iya kai shi a ce karami ne a rena mai a irin mafi wani ya rena mai wayo shi ne sai annabi ya ce kada wani ya ce ni na fi shi na fi annabi Yunus alkhairi an gane kaga muka dauke shi ala zahiri annabi Yunus ya zuwa ya ba annabi to yana nan duk babu tawazu ba wai yana nufin abin ya faru bane ko haka abin yake a a babu tawazu mutum yakan saukar da kansa saboda ya daga wani eh wannan ba laifi bane insha Allah na'am sayati kalamu ala hadhihi don haka ne su ma duk sauran maganganun malaman suka su ma zai tawazu tawazu ne duk qur'ani ma tawazu ne ba shi kenan ba kaga sai a mai da komai tawazu ba huta ba to yanzu sai a yi a to ce komai zama tawazu in an ce kulu wallahu an sace shi ma tawazu akai a nawa ba Allah ba ɗaya bane kaga matsalar addini ya lalace a gani amma maganar manzo Allah da muka faɗa din manzo Allah bai tabbata manzo ka faɗi wannan ba to bai sai shi a tsayayyen annabawa ba to nan kuma ya yi jami'a shi ba bane da akwai inda malik yake na kowa ilimi akwai inda malik yake kuskure kaga sai kai malik ya ce shi ne kuskure nan kuma sai ga shi ya yi kuskure da wasu akwai shi na'am a ɗan ta tambayar muna da karatu ba abin nan وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى wato da sannu magana zai zo akan wannan hadisan bayan wannan insha Allah ta'ala eh. na'am to bai ka eh? daga murya yake Thank eh. you. na fahimta na fahimta ya danganta kada ya saukar da kanshi da yawa ta inda za a saka shuma. ma shi ɗalibi ka kwanta zai saka kace ni da ku duk ɗalibai ne duka zaka zaka za kai ka sauka da yawa zai taka ne ma ya kwanta kai kana cizawa kana hurawa kana cizawa duk sanda ya kuskure kai sauri ka nuna mai ɗalibi ne shi sai kuma a ci gaba da tawadu daga baya ya ƙara tunatar da shi ba cewa saboda in har tawadu ya yawa to karatun ma ba zai yiwu ba karatun ma ba zai yiwu ba fassara ma daidai sai ka dalibi yana da shakkun da ce dama ya ce dalibi eh dama mala ya ce ai bai iya ba to <laughs> shine na'am amza ne mutum to bismillah taimakon da aka samu ne ma yan uwa za a nemi taimako ga yan uwa na za su zaga taimaka fi sabilillah alaikum salam Thank you.